A ci gaba da shirye-shiryenta shiryen na zaben 2019 hukumar zabe mai zaman kanta ta jihar Adamawa ta yi zaman taro da masu ruwa da saki kan harkar zabe da ya gama da shugabannin jam'iyyun siyasa, jami'an tsaro, kungiyoyin da ke sa ido kan hazabubbuka da shugabannin kafofin yada labarai, gabanin soma sabunta da yin rajistan masu kada kuri'a wanda za a soma ranar 27 ga watan nan da zai dauki tsawon kwanaki 90 ana yi. Malam Saliu Ya'u, sakataren gudanarwa na hukumar zabe mai zaman kanta ta jihar Adamawa wanda ya jagoranci zaman taron ya Aminu mini bayanin irin tsare-tsaren da hukumar ta yi tanadi don soma rajistan masu zaɓe. In mutum bai kai shekara goma sha takwas yanzu ya ga ya ka ya kai shekara goma sha takwas za mu yi masa rajista ko kuma mutum baya ƙasar nan misali sai ya dawo kuma ya zo ana so a masa rajista sai a masa ko kuma mutum ma yana wannan ƙasar amma bai so a yi wa wannan lokacin ba domin ita wannan hukuma ba ta sa mutum dole ya yi rajista mutum sai ya ga yanzu yana so a masa rajista za a yi masa na ɗaya kenan na biyu wanda suka rasa katinsu, su ko kuma in ce wanda suka yi rajista amma ba su karɓi katin su ba nake nufi katin yana nan a ajiye duk wanda ya zo za mu ɗauki katin sa mu bashi na uku misali akwai mutane da yawa wanda da suke Borno amma saboda wannan matsala sun dawo Adamawa za mu ba su dama su yi transfer na wannan rijistan da suka yi wasu batutuwa da mahalarta taron suka ja hankalin hukumar zabe mai zaman kanta na ta yi la'akari da su sune na waɗanda suka yi sauyin muhalli da kuma mazauna yankunan da Boko Haram ya daidaita waɗanda suka rasa dukkan mallakar su ciki har da katunan zaben su da yake hukumar ta cije akan sai mutum ya gabatar gabatar da kwakwaran shaida da ke nuna ya taɓa mallakar katin zaɓen kannan ta sabunta masa. Barista Abdurrahman Boboy shine shugaban jam'iyyar adawa ta PDP ta jihar Adamawa. Inda dai akwai wahala shine idan mutum eh, katinsa ya bata ko kuma ya kone ko kuma ya kaura yana bukatan ya samu wani nan ne hukumar zaɓe suke cewa sai ya kawo shaidan ya taɓa yin rijista. To wannan kuma kaga abu ne wanda yake da wahala domin irin abun da ya faru misali a arewa maso gabas ba ma katin zaɓe kawai ba. So don haka mutane da suke da irin wannan suna da a akan cewa su yi zaɓe don haka hukumar zaɓe dole ta yi tanadi na musamman a wannan zamani da muke ciki domin kowa kada a bar shi a baya. Suna na Amin Launi ne sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC na jihar Adamawa. Ina batun magana da kasa sun ka duba eh, kutare wanda aka yi magana. Mutane kuma 'yan Najeriya ne wanda bayan da za su zaɓe saboda ba su da yatsotsi don sai kana da yatsa za ka yi zaɓe. To amma in ka hana shi kuma a matsayin shi na sai yin zaɓe kana shi a sashi rana shi. To wani abubuwan da muka ce mutane aina ya kamata su duba su gani ya za da wa'in mutanen. Na tambayi sakataren gudanarwa na hukumar zaɓe mai zaman kanta ta kasa ta jihar Adamawa Malam Salihu yawo ko akwai wani tanadi da suka yi don kutare su sami damar kada kuri'ar su eh kutare su sai mu ce suna cikin matsala kamar yadda yan gudun hijira suke su akwai hanyar da za a taimaka musamman su wanda ke kutare akwai mashin da za a tanada domin su kuma akwai abin da ake ce special registration ko kuma rijista na musamman wanda za a yi musu ba su da yatsa ba su da wasu abubuwan da za a yi amma akwai bangaren da aka ce ah, rijista na musamman wato wannan shine za mu yi amfani da shi <clears throat> mu yi musu rijista ana gudanar da irin wannan wannan taro na masu ruwa da saki kan harkar zaɓe a dukkan ƙananan hukumomi 21 na jihar Adamawa. Kana kuma hukumar zaben ta kaddamar da gangamin faɗakar da al'umma muhimmancin sabunta ko yin rajistan masu ƙada kuri'a a gidajen rediyo da talabijin. Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.